wa minkum man yuraddu ila arzilil umuri Allah ya ce daga cikin ku akwai wanda muke bari ya tsufa zuwa mafi kaskancin rayuwa li kai la ya alama min ba'd ilmin shi'a sai ya zanto ya manta abin da ya sani in dai dare na yi gari na wa dan adam abin tausayi ne wanda ke daukar buhun shinkafa sai kaga wata ana rike mai buta alwala yayi mulki wani yayi shugabanci yayi mulki amma sai kaga ana mai tsarki baya iya yawo wanda ke yawo ta duniya sai kaga a cikin ɗakinsa sai an kai shi bayi ba zai iya zuwa ba dare na yi gari na wayewa duk cikin mu sai mun zama abin tausayi